ranar Litinin 27 ga watan Mayu shekara ta 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga mahimman kanunsu. Ƙungiyar Union Tilaberi ta yi tsokaci kan batun al'amuran tsaro da suka taɓarɓare a yankin na Tilaberi muna ce da firicin shugaban kungiyar a cikin labaran. Haka zalika a cikin labaran muna ɗauke da firicin shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamir Zain a game da sabuwar hanyar jigilar hajar 'yan kasuwar ƙasar niger rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan tanadin da kundayen shari'a suka yi kan batun amfani da yara a cikin al'amuran barace-barace da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke daga 20 zuwa 25 ga wannan watan kungiyar yawo ta gabatar da zaman taron takaro na biyu na musamman a cikin wannan shekarar inda aka tattauna kan batutuwa da dama wanda suka shahi rikicin da kasashen sahel ke fuskanta da farko dai batun girka wani kwamitin sasantawa tsakanin kungiyar da kasashen burkina faso mali da niger bayan fitarsu daga kungiyar ta da yawo sai kuma batutuwa kan sabon rikicin da ke tsakanin benin da niger kungiyar ta sai da yawo ta kuma kara jaddada kiranta zuwa ga magabatan kasar nijar mali da burkina faso don su ci gaba da tattaunawa domin kare martabar demokradiyya a cikin kasashen nasu farha nakal ana nuhin kishin ƙasa kenan shine taken wani yunkurin da jami'an tsaro suka soma a tiliya da ke jihar tawa kasashe da dama ne suka halarta wanda suka hada da mali burkina faso togo da chadi inda kowa zai kawo tashi husa'ar don ƙara ƙarfafa zamantakewa tsakaninsu da al'ummar yankunan nasu in ji ministan ƙasar niger da ke kula da tsaro a wata jarida ta ƙasar faransa le monde afrique inda kuma ya ƙara jaddada cewa za a kawo ƙarshen wannan tsarin a ranar uku ga watan yuni mai kamawa a ƙasar burkina faso shugaban ƙasar wato kapitan ibrahim traore ya sa hannu kan wasu dokoki a lokacin zaman taron ƙasar a cikinsu akwai usular tarikon kwarya da aka ma gyaran huska wadda za ta kai shekaru biyar daga biyu ga watan jiyi mai kamawa haka zalika ana iya sake gudanar da zaɓuɓɓuka na ƙarshen mulkin na rikon kwarya wato kahin ma wa'adin da aka yanke cika idan dai akwai zaman lafiya in ji kundayen sun kuma kara da cewa shugaban kasar da shugaban majalisar dokoki tare da firaminista suna iya ajiye takarar neman kujerar shugaban kasa da ta 'yan majalisa da kuma ta wakilan al'umma idan zaɓuka suka taso. shugaban alkalai ya ɗore usman tudu ɗan jarida a gidan kaso na kolo tun ranar 24 ga wannan watan na mayu shekara 2024 a cewar lauyan nashi metan ahmed bakin bature da jaridar ayi info ta kira ta waya ana zargin ɗan jaridar ne da laihin cin amanar ƙasa litinin usman tudu dai an dakatar da shi ne tun sha uku ga watan afrilu shekara ta hudu a nan ofishin jandarmomi kahin a kai shi gidan yari na kolo a juma'ar da ta gabata Ƙungiyar Tira ya kamata ta farfado ta gabatar da wata ganawa tare da sauran ƙungiyoyi na garin a ranar subdin da ta gabata inda wato suka tattauna kan batutuwan da suka shahi al'amuran tsaro a yankin. wannan kungiyoyin dai sun kara jaddada ma jami'an tsaro kan kokarin da suke yi wajen kare lafiyar al'umma daga yanayin ta'addancin da ke damun su ga dai isa hamadu shugaban kwamitin a cikin firarsu da musa bukari kanda Euh, Taro ne na yarjejeniya akan halin rashin tsaro wanda jihar Tilaberi take fuskanta. Kenan manufar wannan taron ita ce mu tattauna akan halin rashin tsaro da yadda za a maido kwanciyar hankali. Tunda kowa ya san ba dakarun tsaro kawai ne za su iya samun nasara su kaɗai ba. Dole sai al'umma ta sa hannu sannan za a kwato wannan nasarar tare. Kenan sai an sake kwatanta ma jama'a su masu makamai suna filin daga da makamansu mu kuma da bamu da makamai. ya kamata mu yi amfani da sadarwa da wayar da kawunan al'umma don a taru mu baiwa dakarun mu goyon baya su samu nasara a cikin wannan yaƙi. har ila yau dai a game da wato matsalar rashin tsaro a yankin na talabiri an yi wata ganawa amma wannan karin wato an gudanar da shi ne a nan birnin yamai inda kungiyar ta inanti labari ta tsara wani taron manema labarai jiya lahadi shugaban kungiyar amadu haruna maiga ya ma'alamin washar karin haske A lokacin baya-bayan nan akwai yawaitar hare-hare muka ga ya dace mu gayyaci 'yan asalin yankin jihar Tilaberi domin tattaunawa da su a game da halin da ake ciki da kuma sauraren su su ba da shawarwarinsu dangance da wannan yanayin. Taron muhawarar manema labarai ne kuma da baiwa jama'a dama su faɗi albarkacin bakinsu saboda wani lokaci jama'a suna faɗar abin da ba haka ne ba ba su san abin da yake faruwa ba akwai mutane da suka bar garuruwan su shekara biyu uku bisa barazanar 'yan ta'adda mu dai namun mafaɗa ne amma mafita tana wajen gwamnati Shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamin Zain ya yi wani tsokaci kan wasu ƙasashe kamar Algeria ko kuma Cameroon a game da sabuwar hanyar jigilar hajar 'yan kasuwar kasar niger a lokacin wata ganawa da suka yi a satin da ya gabata tare da manyan 'yan kasuwa a cewar ibrahim amadu lushe masani kan fannin tattalin arziki a kasar niger wannan shawarar ta yi ga dai gaban firar tasu da tanan fude ahmed La proposition du Premier ministre Ra'ayin Firayim Minista ni ina ganin abu ne mai kyau ganin tarnaƙin da yawo ta kawo duka da ta ɗage takunkumi. amma yana ci gaba wanda ya sa abokanin hulɗar ku a yau gobe suna iya zama ba haka ne ba kenan neman hanyoyin shigo da kaya zai kai ga guri na magance duka wata matsala na gayyatar 'yan kasuwa su kuma waɗansu tashoshin shigo da kaya kamata ya a dafa musu domin sabbin hanyoyin shigo da kaya su tabbata tare da gina sabbin hanyoyi domin kai ga musayar kasuwanci tsakanin Nijar da makwabtanta. A yanzu haka kasuwar bisashe ta birnin kunne bata cika ba sosai yadda ake tsammani wato da dabbobi. Gashi kuma ana shirye-shiryen sallallayya nan da sati uku masu zuwa idan muna da yawancin rai. masu sayar da wato ragunan na kokawa da farashin da ke hawa wani lokaci kuma sai faduwar wasu kamar yadda malam jadi shugaban kungiyar dalilai a kasuwar ta birnin kwanne ya bayyana ma a asuman musu arzika farashin wanda ka san da shi sai ka ya an samu rangwami daga baya ko kuma wani lokaci sai ka ya sama kuma to yanayin kasuwanci saboda babu kuɗi kowa na so kaga mutum yana son babban rago misalin na jaka 100 sai ga mutum ya komo ya sai na jaka 50. ko arba'in kana dimin shi ya taɓa saye sama da jaka ɗari gare ka amma daga bayan ga sai ka suke ya sai matashi jaka hamsin ko jaka sittin hakan ga kaga ga ba mu jin daɗin haka nan mu ko mun son abin da ko shi da wanda ka san yana saye in bai hana jaka ɗari ɗin ba dai kuma ko da jaka ɗari ɗin ya saye to amma sai ga kuma jaka hamsin jaka sittin misalin da kamar wata ka ta jaka hamsin yanzu to tabarar ɗin nan tana jakan nan sittin ko sittin da biyar hakan ga don ana samu haka ta ɗari kamar ana sai sa ɗari da hamsin haka ko da arba'in haka wani kana kwana biyu ba kai ko ko ba ga dabba abincin dabba kuma ya tsada dusa ta ya tsada kowa ta tsada ballantana ma harawa duk sun yi tsada a satin baya bayan nan an samu hawa-hawan farashin kwamfutar a cikin kasuwannin agadas a cewar mahmud illo shugaban kungiyar manoman ta jihar agadas kwamfutar kince ta soma bacewa a jihar shi yasa ake ganin ta yi tsada kamar yadda ya shaida ma musamman Yanzu haka fam da ya tarcewa da dankalin turawa yana wuya ko a jihar Agadez ma. Da yake wacce ake kawa daga Mambagazam kawai ta yi saura. Kuma kun sa akwai matsalar isa zuwa ga Mambagazam. Ba wai babu ta bane matsalar ita ce hawa Mambagazam a je a ɗauko ta. Na biyu kaɗan ne mutane ke kawowa. Shi yasa ba ta isar jihar ma. Sannan kuma akwai matsalar ruwa. Dalili na biyu da yake kawo hauhawar farashin ta don yana can ne kawai ake iya shifka ta haka. Sauran wajajen ba sa iya shifka ta saboda da irin zafin da ake yi bana. Akwai kuma wajaje kamar Obogal da Tafragad a cikin gundumar da baga da can ma ana iya nomanta, amma bana suna fuskantar matsalar ruwa da yake ruwan cikin ƙasa ma sun ƙara ragewa. Shi yasa yanzu haka kilo ɗaya na pom da yana kai ɗari da hamsin. Sai kuma mu nufi jihar Rifa inda noman albasa ya bada sakamako mai kyau bana in ji manomar duk da cewa dai an samu 'yan cije-cije na miyagun ƙwari. Buhun albasa mai nauyin kilo 25 da ake saidawa bara naira 50 wanda ya yi daidai da jika 20 na sefa ana saida shi yau ƙasa da naira goma cewa da jika hudu. Wannan al'amarin na kawo fargaba a zikatan manoma kamar yadda shugaban kungiyar tasu Jarma Koso ya shaida ma Abdullahi Maina. noman sakamakon ma an yi shi sun yi noma sun samu amma na fari farikin ya hina yanzu albasa ke wanda suka yi cikin dama na wannan su ne sun yi girma mana rani wannan ya yi da amma susa wannan ya shiga ya da baya ba su yi manya manya ba farashi bana da bana bana dai ba mu san abin da zuwa gaba ba yanzu dai farashi lalle ka mun raina farashin bai kai yau goma ba da bara wajen mun sai da hamsin arba'in talatin duka mun sai da har ya sauka ya zo biyar shida ya zo kuma yanzu dai a gaba wannan amma na zamani dai zai kara tsammanin albasa da dai a nigeria mana kawo shi amma yanzu na karkara wannan ne ba na lardin ne lamburam ajiri turuba zuwa Dabogo, bagara lada bulunguri na nan ne yanzu mutanen mu masu dai mutane gabas masu lafti wannan mutanen gengeme da mutanen chad wannan su ne karfin su yanzu sai rahoton na musamman a ƙaramar da'idar ta gazar da ke gundumar balle yara ana amfani da yara cikin al'amuran barace-barace wannan kuma yana toye hakkokin yaran shin kome doka ta tanada a game da sa yaran aikin bara ga dai amsar da su mai lagar ba amade jami'in ma'aikatar da ke kula da kariyar yara da mata a balle yara ya yabban hassan mummuni. inspector kuna iya faɗa mana a ganin ku me ke sa yara wannan barace-barace abubuwa da yawa ne suke saka yara barace-barace idan muka ɗauki misali talauci da ƙasashenmu suke fama da shi duka wanda yake ƙauye ya san halin matsin da ake ciki bayan wannan akwai yara da iyayensu ba sa tare sai yaron ya rasa inda zai faɗa. babu abinci ba abin sha ba makwanci mai kyau sai yaron ya je ya yi bara wasu iyayen sune su ne suke miƙa yaransu ga malamai su je birni karatu wanda idan suka zo birni ba wani karatun kirki suke yi ba sai yaron ya je ya yi bara domin ya samu abin da zai ci bayan wannan kuma a cikin yanayin da muke ciki ko yaro bai da yunwa bai da kishirwa idan yana biyar yara suna iya saka shi cikin bara saboda yana ganin yaran yadda suke samun 'yan kwandaloli zai ja hankalin shi shiga bara zanga a ga barkaren wajinti. Inspector, kuna iya faɗa mana me kawo wannan rashin tausayi? Kuma idan magana ta zo wurinku, wane matakai kuka ɗauka? Rashin kula da haƙƙin yara shine yake saka yara cikin hali da suke ciki na bara. Amma da maganar ta zo wajenmu to yaron ya tsira saboda gwagwarmayar da muke yi dare da rana shine ceto rayuwar yara saboda dokar Nijar ta hana wa yara an samar da matakai yadda yara za su ji daɗi su wadata har su girma kuma akwai matakan doka ga waɗanda suka taka haƙƙin yara. mu kan kanga alhakai din tamu sai kuna iya faɗa mana matakan da doka ƙasar Nijar ta ɗauka ga masu take ma yara haƙi kamar yadda na ce a baya waɗanda suke taka haƙƙin yara suna cin zarafinsu suna saka su barace-barace akwai matakan doka da ƙasar nijar ta yi tanadi wanda takarda ce da ake kira fataucin mutane da aka tsara a shekara da goma wacce ta yi tsari da wayar da kan jama'a da fahimtar da jama'a menene fataucin mutane wane ne ya kamata a kama domin fataucin mutane idan aka kama mutum wani hukunci yake hawa kansa wanda hukuncin shekara biyar zuwa goma ne a gidan kaso da tarar jika ɗari biyar zuwa miliyan biyar da ake ɗorawa mutum. duka duka dai na muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maricin sai barku tare da zainab abdu dokin labarun sashen zabarmanci a yi saurari lahiya allah ba mu alheri Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.